Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci, Baba ya kuma kere ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na lasiriya na yau Laraba 17 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga sarfilo da kanun labarai. kamfanin harada magunguna na kasar amurka modana ya fara kudin allurar rigakafinsa ta covid-19 kan yara ƙanana. ganawa ta farko tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan afrilu sakataren harkokin wajen amurka da sakataren tsaro suna kan hanyar sa zuwa afirka ta kudu bayan da suka gargaɗi china cewa gwamnatin biden za ta mayar da martani ga tanar kan tarsasawa da wuce gona da iri a yankin to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaron ghana sun cafke mutane biyar da suka yi safaran yara daga kasar kamaru kamar matan afirka da ake kaiwa daga kuwait bahrain oman qatar china ba za a kamar kai in ka kai wa yau ya saki ba kudin wa kake wannan gaskiya in ka kai ba haka ba a jihar Nijar Najeriya kuma kungiyoyin 'yan banga suna ci gaba da samun nasara a yaki da suke yi da 'yan bindiga amma kuma sun kira ga taimakon kayan aiki. muna amfani da wagiloli baka a daka da wani da ita famfa action din eh, muna ma kokari da wayannan balle an bamanta an kara mana karfin gwiwa a jamhuriyar niger kuma lauyoyin da ke kare dan takarar 'yan adawa a kotu sun ce ƙuri'un da ya samu sun haura kashi hamsin da hudu cikin ɗari a maimakon kashi hamsin da digo uku da yake ikirarin ya samu a can baya kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar muku da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa da sakonni da kuka aiko mana amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Kamfanin har hada magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan dubu shida bakwai da hamsin a Amurka da Kanada tsakanin masu shekaru shida zuwa goma sha biyu. za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da kayyada tasirin ta ga ƙananan yara ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaɗuwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa madana wajen samar da allurar rigakafin modana na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta tun watan Disamba wanda ya hada da yara dubu uku tsakanin masu shekaru goma sha biyu zuwa sha takwas. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China wacce ta fi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya dole ne ta ƙara burinta game da rage iskar carbon kasar china ce ke fitar da kashi talatin cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta sittin amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi goma sha biyar cikin 100 na gurbatacciyar iska a duniya kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurbatacciyar iskar ya zuwa shekarar hamsin. mahukunta a jihar georgia ta amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane takwas shida daga cikin su mata in yankin asiya ne harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin Akwof, kimanin kilomita hamsin arewa da atalanta mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan asiya biyu da wani bature da baturiya sannan kuma ya raunata wani mutum na daban kimanin sa'a guda bayan harin 'yan sanda atalanta sun gano wasu matan asiya guda uku da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar daga nan suka sake samun wata mace 'yar asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan 'yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren uku sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren kuma suna da karfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Rundunar 'yan sandan Ghana ta kama wasu mutane biyar da ake zargin su da safaran yara tara daga ƙasar Kamaru. mutane da ake zargin sun haɗa ne da maza hudu da mace guda. An riga kuma an miƙa su ga sashen 'yan sanda mai kula da yaƙi da safaran ɗan adam. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra, kuma shugaban cibiyar JTK center for human security and peace building adib sani ya mana fashin baki akan yadda waɗannan mutane suka tsallaka kasashe zuwa ƙasar ghana da ƙananan yaran gaskiya abubuwa da yawa ke iya ya bari haka na zuwa na farko in aka aka ce an kama yara a jiya su ba kamar an fiske su hannun uwayensu ba ne musu wani ana iya ana kidnapping ok mm. ba musu ana musu karya ne a karbe su wajen uwaye su a ce eh za mu kai su wani wurin jin daɗi kuma in suka kai wajen sun samu arziki warai in suka yi wannan arziki sun yi su aiko muku kudi har ma a cikin kana ana yi ana yi wasu uwaye su kai yaran su su ba free don su je teku su yi fishing ko su kama kifi su yi arziki so usually haka ake yi ana ba su wrong information ne kamar matan afirka da ake kaiwa daga kuwait bahrain oman qatar kenan to za a faɗi musu kamar muka kai in kuka kai rayuwar biya sake ba kudin wata ke da wannan gari ba in ka kai ba haka ba ne to usually suna mugun su haka in suka kai immigration in suka kai eh, security checkpoint yana yi kamar yaran su ne ko yaran nan uwayen su sun gyadda su wuce da su kuma in ka duba garin da ka kira duka akwai issues wannan gari akwai damuwa rashin tsaro mm. eh, Nigeria kamar wani mutan san abin da ke faru daga wajen To wannan wannan abin al'ajabin da ke faruwa shine yara guda tara ciki ma akwai mai shekaru uku kuma waɗanda suka ɗauko yaran nan su biyar ne mace kwaya ɗaya ne ya za a ce mace nan take da 'ya'ya har guda tara daga 'yan shekara uku zuwa goma sha hudu ba ka ganin wannan akwai wani abin da ya kamata jami'an tsaro su kula da shi kafin ma har su ko zuwa ƙasar ghana abin da ya kamata mu gane mutanen da aikinsu sufin aikinsu suna aiki da very sophisticated network of wasu da ke iya suna use influence kuma suna use kudi for example suka kai maybe checkpoint yan sanda suna iya suna ba kudi ba ka ce kan su yi su iya su fite phone su make call suna da karfi kwarai amma mu wato suna da masu goya musu baya wannan dai gaskiya ne suna da shi da kyau eh, so wani bi muna tambaya ta ya suka yi suka yi haka ya suka yi suka yi haka sun san abin da suke ciki ne suna a ciki ya kima ma eh so kar wanda ya ka wani eh, sha'awa batun human trafficking eh, akwai damuwa kwarai even mazaje ma masu suke kamar ni da kai ma ana yi ana traffic a yi musu karya a wuce da su su ce wani lokaci cnn sun yi wani report daga libyan da ake sayar dan waye To ko ta wani hanya kake ganin za iya bi a magance irin wannan abubuwa ko kuma wani irin fasaha kake ganin idan an yi amfani da ita za a samu yadda ake so? Akwai abin da ake ce a cikin psychology ego dialectic wato ana yi tambayoyi ana iya a gane gaskiyar magana. Mun hmm. ka kai wancan an yayin mu su tambayoyi eh, ina kwasto yaran ka haka nan da ma a raba yaran nan one on one daban ku ne

Mm. Adim Sani kenan shugaban cibiyar Jetke Center for Human Security and Peace Building. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulmin Rohingya ta kyale jama'ar su dan sarara a yanzu yayin da take faɗa da masu zanga-zanga amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murkushewa a kan lokaci rundunar sojin junta ta kwaci iko a wani juyin mulki na watan fabrairu daga gwamnatin farar hula kuma ta mai da hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan rohingya marasa rinjaye da ke zaune a wani yankin yammacin myanmar kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga goma sha ɗaya a kashe a ranakun litinin da hamsin da bakwai a ƙarshen mako a lokacin da aka zub da jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya a cewar majalisar ɗinkin duniya a shafin ta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba. In ji Tinan malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. tatmadu yana nufin sojoji a yaren myanmar kenan daga ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro leon aston za su je koriya ta kudu a yau laraba bayan sun gargaɗi china cewa gwamnatin biden za ta mayar da martani ga canar kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Aston sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorinsu na Japan. da nufin sake tabbatar da kawancin yankin trans yayin da china ke nuna karfinta da koriya ta arewa mai adawa a wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro blinken ya yi magana game da gwamnatin biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole lokacin da china za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta. ta. A gaida sarfilo Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, al'ummar Najeriya na ci gaba da bada gudunmuwa ga kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalolin tsaro da ta zama karfin kafa a sassa da dama na kasar. Ganin yadda ake tunanin cewa jami'an tsaron Najeriya sun gaza wajen magance matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihohi da dama a Najeriya. Ga dai Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A yanzu haka dai ƙungiyoyin al'umma na ci gaba da ba da gudunmuwa domin ganin an magance matsalar rashin tsaro da ta'addabi jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. bisa la'akari da yadda jami'an tsaron ƙasar suka kasa magance matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a wasu jihohin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa a nan jihar Niger arawa ƙungiyar 'yan banga ƙarfi ta hanyar ƙara masu ƙwarin gwiwa domin taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da waɗannan 'yan bindiga. Alhaji Bello baƙo shine shugaban karamar hukumar Jau. wanda kuma ya ɗauki matakin sanya kayan 'yan bangar domin yakar waɗannan 'yan bindiga tare da shi a yankin nasa ya ce sun ga tasirin 'yan bindigar sosai su 'yan bangar nan domin ni dai a nawa komin dare komin ruwa komin iska na kira su ce ga abu ya taso to a shirye suke kamar kana shiga cikin 'yan bangar nan ma ta haifa da kai eh, ai abin da yake ba su ƙarfin gwiwa kenan in ba na ta yi ba ne duk in za hita nukan ce ne ku hito ga abu kaza wuri kaza ku zo mu je amma kai kuna tunkare yan bindigan nan da kai a ciki in dai mun samu bayanin su mukan tunkare su so da yawa mukan ji yi dauki ba da su kuma Allah kan ba mu sa'a wannan nasara ya sa da mu a wuraren mu yanzu gaskiya abun ya zama tarihi Alhaji Musa Liman Mangoro shine sakataren kungiyar yan bangar a yankin Mangoro ta karamar hukumar Mariga da ta sha fama da matsalar yan bindigar ya ce duk da yake suna fafatawa da waɗannan 'yan bindiga da 'yan makaman da ke hannunsu a yanzu amma idan suka samu ƙarin makamai lamarin zai fi haka. insha Allah wayan gama muna yi da su a haka nan balle an bamu wancan muna amfani da wagiloli baka a daka da wani da ita pump action din eh, muna ma kokari da nan balle an bamu wancan an ƙara mana ƙarfin gwiwa. to bisa la'akari da irin rawar da 'yan bindigar suka taka a yaƙi da 'yan bindigar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Sani Bello ya yi masu godiya ta musamman. Ku 'yan vigilante mun gode kwarai da gaske Allah saka muku da riri. Kuma na tabbatar muku gwamnatin jihar Niger za ta yi kokarinta ta ci gaba da taimaka muku. A sakamakon wannan ci gaba da aka samu na yaƙi da 'yan bindigar daga ɓangaren 'yan bangar dai ya sa wasu daga cikin 'yan Najeriya ganin cewa ai jami'an tsaron gwamnatin kasar sun kasa. To amma ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Mai Gari Dingyadi ya mai da martani ga masu irin wannan tunani. A wannan waɗanda ba san abin da suke yi ne ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin. Gwamnati na iya ta saboda gwamnati na yin gwargwadon halin abin da take iya yi kuma nan muna yi kuma wanda kofa akan cewa lallai insha Allah sai mun yaƙi waɗannan mutane kuma sai mun samu nasara a kansu. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da sake dawa cikin wannan shiri na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu zanta ne da dattijuwa a Arewa Mariya Ibrahim Baba, wacce ta yi fashin baki kan yadda wasu iyaye a Arewa suka sake har itace bushe a tankware. Hajiya Mariya ta ce gyaran tarbiyyar yara a Arewa zai iya yiwuwa in iyaye suka sake sabon lale da hana cuɗanya da miyagun iri. An saki hanya ne, shi sa muka samu kanmu a inda muke yanzu. Shi kuma gyara inda aka yi niyya zai yiwu da wahala amma zai yiwu. Babu ɗan da ya faɗo daga bishiya. Kowane ɗa da aka haifa ya fito ne daga tsakanin uba da uwa. To daga nan gizo ke saƙa. Duk ɗan da aka haifa kuma ɗan kirki ne. ya dogara ga hannun suwa ya tashi uwa da uba to uwa da uban nan dole ne kowannen su ya tsaya tsayin daka dai bisa kan tafarkin da Allah ya dora masa wajen tarbiyyar da shi namiji akwai bangaren da zai ita mace akwai nata na mace ya fi yawa tunda daga tun safe har baccin dare suna tare dai ba ya isa zuwa makaranta ba to shi kuma magidanci fita zai je nemo abinci ya dawo to in ya dawo kuma maimakon ya fice tafiya ya batta da 'ya'yan ya kamata shi ma ya shigo su haɗa hannu tare a koma tsarin koyawa yaro gaskiya rikon amana rashin kwaɗayi rashin wani buri koyawa yaro ya koyi yin abubuwa ma da kansa irin su sabgogin gida wanki shara guga ban ruwa irin wa'annan aikace-aikacen duk yaron da ya tashi aka assasa shi a irin wannan haka zai ɗore shi ma in ya girma ya nashi gidan haka zai koyar da wani amma yanzu mun wayi gari in kika je gida duk sai ga wasu ma talaka ne fab amma sai ta samu yar aiki ta ajiye a gidanta saboda me ƴaƴan da ta haifa su kwanta su huta yar aiki ne tana ɗorawa nauyi to balle kuma aka samu masu hannu da shuni sai kiga gida ɗaya na da ma'aikata goma su suke komi a gidan ita matar uwar uwar ɗan da uban ɗan kowa ya tafi harkokinsa dan nan wani zai masa wanka da safe za mata wanka mai shi abinci daban mai kai shi makaranta direba daban in ya je makaranta ya wuni ya dawo wanda zai karɓe shi har sai baccin dare ma kila uwar da uban ba su gan shi ba sai a kwana bakwai uba bai ga ɗansa ba bai san me yake ciki ba saboda haka ki ga to yaya zai yiwu haka wane ne zai wa 'ya'yan tarbiyya ku iyayen nan dai ku aka dorawa ku musu kuma shi an kai wato akwai wani abu da mutane ba sa ganewa in zaka koyawa da abu ka da kanka ya gani ɗashi kamar kaman kamara yake in dai kai abu yana kallo kana yi to shi ma zai kwaikwaye ka to amma ka je ka nemi wuri ka zauna ka sa shi ka ce wai ya je da baki haka kai rabu da shi ai ba zai yi ba ba zai ma dauke ka da wani mahimmanci ba saboda haka gyara yara gyara arewa dole mu dawo wannan kawaici da girmama na gaba riƙen amana faɗan gaskiya rashin lalaci da ƙoƙari yunkurin yin abu da kanka to dole mu dawo kansa in ba haka ba mun shiga uku uwa da uba ba su kaɗai za su yi wa da tarbiyya ba al'umma na anguwa da abu da mutanen waje kowa da nashi bangare da zai sa hannu a gyara ɗana kowa ne in kowane gida ana wa yara tarbiyya ana musu seti to sai ki ga abin ya zaga an musu tarbiyya kowa a gidansu in suka fito suka haɗu wannan tarbiyyar da aka yi musu da shi za su tafi da rayuwarsu to wani gida yana yi gida goma ba sa yi shi ɗayan nan da ake masa in ya fito ai ba zai tasiri ba bare su yara suna da wani al'ada in dai za su fito shiga wajen abokanai su saura mutum tara suna abu shi bai yi ba sai a riƙa masa dariya ya zama koma baya to saboda shi ma ya kasance ɗaya yake da su shi ma sai bi su batun yana so ba wa kenan a yankin arewa mariya ibrahim baba arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban tsiya. yanzu ga kashi na karshe na zantawa da marigayi mai satar mutane nasiru kacallari. in dama gaba nake da kai ka yi man wani abu ko ka kace man ko kuma kamar haka yadda aka kama man shanu tabbas na ga wanda ya kama su wallahi ko gobe ne ba zan barci ba. yawwa to kacallari wani me shawarinka ga mutane sun zo bin hanyar in suka gamu da mutanen ku sun natsu ne su biye muku ko su yi kokari su juya inda wani lokaci ana samu har a bude musu wuta wani ma ya rasa ransa a garin haka. Eh, gaskiya babban abin da zan ce maka domin ko me zai yi ba wai zan yi don mutum ba ne zan yi don Allah ne zan gaya maka don Allah game da abin da ka tambaye kuma tambaya na kai hmm. ka gani wannan duk abin da ka ga ya same ka tabbas daga Allah duk son ka duk son kudin ka baka isa ka kama wanda Allah bai baka ba wanda Allah bai yadda ka kama shi bayan da za a kama shi sannan wani ko waɗanne da irin tsarinsu tabbas a duk lokacin da aka tare hanya ka riga ka cigo ciki ka nuna za ka gudu hakikanin gaskiya harbi ake yi saboda haka gara ma mutum ya natsu ya zama ya tsaya ya fi masa alheri kenan don to Allah ya riga ya hauka ciki sai ka ma Allah komai don kamar wancan da ya faru ma ai mutanen mara rabuwa suke yi ba gude ake tsayawa ba akwai masu gadi akwai kamar waje uku ne in mutum ya juya ma zai iya fadawa eh, kan wani wanda yake kula da hanya. To kaga wannan ko dama ba wai yana kula wasu dai suna abin nasu ne ka san kowa da irin tunanin kinsali wannan dai sun zuciya ne domin ba ya tsaya bane don wanda za a kama ya tsaya ne don ma'aikacin da zai zo ya shiga sauran yan uwan shi. Ka gane? Shikenan a ƙarshe ka faɗiya Nasiru Kacallari kana jin akwai ranar da irin waɗannan abubuwa za a daina jin su komai ya koma lafiya lau kowa ya rika harkarsa ba matsala. tabbas domin akwai ranar da za in aka sami ranar da aka daina cutar da mutane aka koma ma gaskiya ko da ma bayan idon mutane aka koma ma gaskiya cewa gabanni suka riƙe gaskiya ina mai tabbatar maka duk zaluncin mutum wallahi wallahi a ƙasa zai faɗi amma duk abin da aka ce maka babu adalci wallahi wanda kake tunani shi ba komai bane he ya zama komai saboda Allah hmm. domin kaga kamar ni misali da aka yi ta man irin wannan abu lokacin ai kaga ana ganin kamar ni ba komai ba ne ni ba ni da gwamnati ba ni da soja ba ni da ɗan sanda ba ni da kowa ba ni da komai komai aka ko da kashe ni aka ba abin da za a yi saboda abin da za a iya yi yan na su kuka su gaji mata na su kuka su gaji shine abin da za a yi banda wannan babu abin da za a yi ka ko yanzu idan aka sami wani babbana aka kashe shi duk gidajen rediyo sai ka ji maganan ana Allah wa dai jami'an tsaro suna nan suna kokari sai sun kama wanda ya aikata wannan abu ba ga duka rayuwa ne shikenan nasiru idan misali ana neman ka ta wace hanya za a same ka ana so a yi sulhu da kai wallahi hanyar ba ta da wuya sai dai bin tana yake da wuya eh, ina ji da inda za a sake man mahaifiya in je in zauna gabanta idan wannan abu laifi na ne ya sa aka kama ta ba son zuciya ya sa aka kama ta kaga zan roƙe ta gafara ta yafe man na farko kenan kuma duk sasancin da za a yi wanda kowa zai ji daɗin shi kamata ya yi a ce da mahaifiyata a ciki waɗanda za su ji daɗin sannan ka gani ko me za a yi man na san dai abin da muka ajiye tsakanina da mahaifiyata ko da sanadiyan rayuwa na ne in na je kashe ni za a yi na san dai tabba tsakanina da mahaifiyata babu wata matsala to wannan idan aka ce ga mutanen da zan zauna da su tabbas ina iya aminta domin ba yau aka fara yi da ni. Nasu za mu sake wannan saboda su hukumomi su ji eh, saboda a samu a eh, sulhunta domin ba wanda yake son tashin hankali a ƙasar nan. Kana iya sakinci kuma kana ji? Mm, ina ji. Daga ƙarshe akwai abin zan gaya maka sabida abin da ya kamata ko ji ne ko waye ne ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kai waye ne ko menene addinin ka to ka sani Allah dai shine abin tsoro ka ji tsoron Allah kakka ga an ce ni ko barawo ne ko wancan dan ta'adda ne mai kashe mutane ne menene da menene wani yana abinci saboda dalili wani kuma yana gani wane yana yi ni ma bari in je bai da wata dalili to amma abin abinda nake so in har abin da za a tsaya ne a fahimci gaskiya a tsaya a yi tsakani ga Allah hakikanin gaskiya a ɗaukan ba filata ni ba komai bane a ɗaukan shi haka saboda lokacin da aka kera duniyar a lokacin aka kero shi shi ma lokacin da aka fara halittar duniya daga lokacin shi ma aka halicce shi ba daga ba ne ya zo haka nan ba a san inda ya fito kuma ilimin boko shi ne wani abu ba shi ba ne wani abu kawai dai kowa ya nema shi duk yadda Allah ya yi shi a bacci haka kawai yadda Allah ya yi shi shi ne abin da zan gaya maka. shi kenan a nasu kacallari mun gode kwarai sai mun sake samun dama ta musamman mun yi irin wannan hira nan gaban Allah da To alhamdulillah na gode na gode. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Amma ku kasance kusa makon gobe don jin wani sabon shiri na Arewa a yau. A madadin muryar Amurka, ni na sura da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai ba ku himmatu. don ku gyara kasar To a gaida Nasiru da Ele Kaya, yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau wanda yake cewa Salam VOA Hausa muna Allah wadai da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Taliberi na jamhuriyar Nijar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin. Hakika wannan hari ne na ta'addanci da fatar Allah ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda kuma suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Daga ƙarshe muke roƙon Allah ya kawo muna zaman lafiya da ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuwa Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Madaki a jihar Bauchin Najeriya cewa ya yi. Salam ya Hausa. Hakika yin fito na fito da 'yan ta'adda da wasu al'umman Najeriya suka fara yi ya yi daidai don kuwa ba gagararre sai bararre. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Allahumma amin. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce salam VOA Hausa muna tar da Allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai a banin bagu da ke jihar Taliberi a jamhuriyar Nijar. wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama muna roƙon Allah ya ji kansu kuma Allah ya kawo muna ɗauki na gaggawa. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa ya Allah muna roƙonka da ka baiwa sojojin Najeriya ƙwarin gwiwa domin su kakkaɓo muna 'yan ta'adda masu sace ɗalibai da neman kuɗin fansa da ma sauran al'umman Najeriya. Saƙo daga kawu mai ruwa bajoga. madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Kamfanin har hada magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan dubu shida bakwai da hamsin. a amurka da kanada tsakanin masu shekaru shida zuwa goma sha biyu ganawa ta farko tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china Xi jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan afrilu yayin da biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya an shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. Domin sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu baki daya. sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi ke na agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti gama ma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya ko makeri don shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.